Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa cikin wani sabon shirin al'adu kiɗa da fina-finai tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau za mu buɗe shirin ne kamar yadda muka saba da fannin da ya shafi fina-finai inda za mu duba dalilan da suka kawo ƙarshen gidajen kallon sinima a yankin arewacin tarayyar Najeriya. Wannan ya samu tattauna da Muhammad Abubakar Roja da ya share tsawon shekaru yana kula da gidajen sinima a tarayyar Najeriya da ma makwabciyarta jamhuriyar Nijar inda ya fara da cewa. Mu tun tashin farko al'ummarmu suna da wata matsala duk wani abu da ya zo na ci gaba ba sa saurin su tsaya su fahimce shi sosai su gane wani alfanu yake da shi ga al'umma sannan kuma yaya za a bi a rike wannan abun ya zama sana'a kuma ya taimaki al'umma to sai a yi wa abin rikon sakainan kashi sai a ɗauki abin kamar wani abu ne na kafirci ko na shirme ko wani abu ne haka makamantan irin waɗannan ba za a ɗauke shi ba a matsayin wani abu muhimmi na faɗakarwa da wayarwa al'umma kai tun da aka kirkiri duniyar nan ba mu da wata hanya da ta ta hanyar midiya ta hanyar midiya ne kana daga duk inda kake kana karban sakonnin waɗansu al'ummomi da waɗansu ƙasashe daban-daban waɗanda baka je ba kuma baka san su ba labarin su kake ji ta hanyar midiya za ka gane su Za ka gane al'adunsu za ka gane addinin su ka gane halin da suke ciki gaba ɗaya to mu matsalar da muka samu shine al'umman mu sun jahilci harkar sinima tun tashin farko sai suka ɗauke shi a matsayin wani abu sabo waɗanda suka ɗauke shi bai zo daidai da al'adarmu ba ko addini alhali kuma shi ubangiji shine zamani kuma duk abin da ya zo na ci gaba na zamani ko na ilimi ko na wani abu kamata ya a rungume shi hannu biyu a inganta shi a mai da hankali a sa ido a kansa a ga yadda za a yi al'umma su amfana da shi kuma ya zo ya haɗu da zamani ci gaba ya ƙara zuwa to sai ya sa gaba ɗaya waɗancan abubuwa sai ba a ɗauke su da wata muhimmanci ba aka bar su kara zube suka kasa rike kansu da kansu abubuwa suka zo suka lalace to da aka yi watsi da shi to yanzu gashi ko ina waɗanda suka ɗauki abin aibu a baya yanzu gashi ya dawo yanzu ko ina a gidanka kana so baka so dole akwai sinima in dai akwai waya a gidan mutum to akwai sinima a gidan mutum babu wanda ya isa kare babu wanda ya kuma ya hana to waɗannan su ne mashurar abubuwan da suka sa sinima ya mutu mutum ba ba aljanni ba shi ba akwai ba ba babu ne ba shi ba tsiro ba ba kyankyasa ba ba tsaurin da zan tsallaka ba amma ɗaya ne ba zan ƙaryata ba amma ban ce ni na gan shi ne ba Nina zata da na kai masoyi ashe ashe wai koyo nake yi akwai a tashi girma nake yi a cikin sana kara girma kafin na san ki ban san shi ba ban san abin da zan ba shi ba ashe ban san duk daɗinsa ba hayya ina ma ina ma wadda na so ada na yi gwari na bi gari ina kara kuri rana guda ta iya ni kai to ba na san kilima sai na ga yanzu ga saki ba kuma a ce ba zan bar ta ba me kika so ga ya da kina yi min na kilima a san ki ba to Muhammad Abubakar Roja kana ganin akwai yiwuwar farfado da waɗannan gidajen sinima kuwa kuma meye ma fa'idar da mutum kan samu idan ya je kallon fim a gidan sinima kuma mutane ma na sha'awar yan haka kuwa? kwarai kuwa kwarai da gaske kwarai da gaske ai ga misali na cinema house wadda take operating yanzu misali a arewacin najeriya musamman a nan kano da nake ciki na ganin duk lokutan da aka yi talla za a yi haska wani fim mutane ana fitowa mata da maza da babba da yaro kowa da kowa yana zuwa sai a tara dubbanin mutane da baka tunani har yanzu mutane suna da bukatar sinima suna son sinima har yanzu to hanyoyin da aka bi ne na sinima din na da ya riga ya zama tsohon yayi to dole sai an dawo sabon yayi na zamani sai an tafi da zamani mutane za su karba hakika mutane suna son sinima har yanzu tunda yanzu in ka zauna ka duba yanzu sinima hausu kaɗai suka saura suke nuna fim to amma duk lokacin da za a nuna fim in ka je ka ga yadda mutane suke dandazo wurin shiga abin zai ba ka mamaki sosai saboda haka kawai abin da ake da bukata shine a yi shi ya kai matakin zamani mutane za su zo su shiga saboda a ah, kallon fim a waya ai duk abin da za ka gani a waya in ya wuce minti biyar minti minti goma kai kanka sai ka kosa sai ya cutu kuma me zaka gani ma a waya eh ana kallo don nishadi don amfani don ilmantarwa ta ya za ka yi ka samu wannan a cikin waya bai zai yiwu ba saboda haka yanzu ma in aka tsaya aka mai da hankali aka yi shi bisa zamani bisa tsari aka sa jari aka sa kuɗi a ciki sosai aka yi standard mutane za su zo su karba za su kuma shiga fiye da dama saboda mutane sun gane yanzu sinima hanya ce ta faɗakarwa hanya ce ka nishaɗi. daɗi kai da iyalin ai rai dangin goro ne rayuwa tana buƙatan wani lokaci tana buƙatan nishaɗi tana buƙatan hutu kwakwalwa tana buƙatan kuma ta ga wani abu sabo mutum zai dinka ƙara faɗaɗa tunaninsa da iliminsa kuma ci gabar da ake samu a duniya mutum yana gani ta hanyar da kuma ya dace cikin mutunci cikin kima da kwanciyar hankali Muhammadu Abubakar da aka fi sani da suna Roja kenan wani tsohon mai sana'ar gidajen sinima a Kano tarayyar Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. yanzu kuma sai mu nausa a garin ibadan na jihar oyo da ke kudu maso yammacin tarayyar najeriya inda a ranar asabar sha biyu ga wannan wata na maris sardaunan yamma sarkin sasa alhaji haruna mai yasin ya yi bikin cika shekaru 200 a duniya 41 a kan karagar mulki inda albarkacin hakan ya yi naɗin sarautu da suka haɗa ƙabilu mabambanta da suka hada da yarbawa ibo hausawa da fulani domin ganin an samu haɗin kai da zaman lafiya a tsakankanin ƙabilu a tarayyar najeriya har ɗan kwara alhaji usman adamu ya muna tsokaci shi dai mai martaba kowa ya sani a duk najeriya an sanci da adalci da ƙoƙari haɗa zumunci yanzu ka duba wannan sarautun da aka naɗa akwai ibo daga inugu an naɗa shi akwai yarbawa babu irin kabilan da ba a naɗa shi nan ba to samun irin wannan shugabanci ai kasa yana da wuya to mutum ne wanda yake son al'umma bayi da bambanci yare ko kai waye ne shi mai martaba zai saurare ka komi kuma kankantanka ka kawo janci zai saurare ka saboda haka ubangiji allah ya taya shi mu kuma da waɗanda ya ba shugabanci allah ya sa mu koyi ɗabi'u irin nashi domin ba ba da shugabanci ne shine eh, matsayi ba yin adalci da ƙoƙari da haɗa kawunan jama'a suka duba da yau yaren da suka zo to haɗa kawuna irin haka yana da wuya Suna na musa a musa ni ne vice chairman na united butchers nan bawan allah dattijo namu mai taimakon al'umma in muna da irin waɗannan dattawan a najeriya ba za mu shiga halin da muke ciki ba yanzu. dai injiniya Banas na ɗan ƙabilar Ibo ya yaba da halayyar mai martaba sarkin sasa da ya ce ta samar da zaman lafiya a tsakankanin al'umma ce. Honestly speaking, I am happy today. a hakikanin magana ina mai farin ciki a yau bisa baiwar da allah ya yi wa sarkin sasa baba mutum ne da bashi da daurin kai kuma mutum ne da bashi da kabilanci yana mu'amala da kowa babu batun wannan bahaushe ne ko wannan ibo ne yana kiran kowa yana kuma nada kowa a sarauta to domin jin dalilinsa na gudanar da waɗannan naɗe-naɗe mai martaba sarkin sasa alhaji haruna mai yasin ya mana tsokaci allah da ya ba mana wannan dimbin shekaru yanzu bana ina lafiya in yi kamata in gode ma Allah kuma na da wasu ƙarƙashi na ko na mutu a ce ga abin da <laughs> to akwai wata wasiya da aka yi masu da irin turbar da ya kamata su ɗauka dangane da wannan nauyi da amana da aka ɗora musu eh to aini duk wanda ke tare da ni ya san ne nasiya biyu ne gare ni zaman lahiya rashin fitina wanda duk inda Allah ya ma mutum wannan bayo ya yi mai kuma sai Allah ya baya son ga sai halince ka da rashin kunya ya lince ka da rashin gaskiya da rashin jin magana sai allah ya sabka ma girman kai zai ba ga rashin hakuri sai kai taɓan nan ba sauran ne tare da mutum wato ni yadda yake duk wanda ke tare da ni ko muna hira da shi ko yana kawo man ziyara ko a mutum ne yake gidana ko ma ba gidana yake ba yana ziyarar da nan ba zai fitina ba saboda kullum wa'azi ne ke ma jama'a kuma ina mitin da sarakuna yana jihohin na ina yin cewa su ma mutanen su galgadi rika mitin da jama'a su samu galgadi saboda mu samu na lahira yanzu kaga da duk inda mutum yake don wani bila'in ya sami shi arewa zai roga to mun kaga wannan shekaru ta Allah ya bullo mun bila'in da garewa ta yi gabata duk inda bahaushe yake yin karatun zaman lahiya kuma nemi zaman lahiya tare da makwabtanmu kuma ya bar raina zagi gama daga zagi yake mani daga mani yake faɗa daga faɗa yake kisa wace hanya za mu mun zanna lafiya da su yanzu zan ga duba nan gaban gida na coci ne amma mutanen cocin sun ce duk sadda nake da hidima wanda zan zo hidima ya fakin mota sun yarda cikin cocin su ina so ba amfani da cocin da jama'a an shiga a amfani da shi ba zaman lafiya ba mu yanka ba. To madalla a gaida sardaunan yamma sarkin sasan Ibadan Alhaji Haruna Mai Yasin. Yanzu kuma bari mu nausa a kasar Ghana inda za mu gayyato Umar Faruk sarkin gurmin kasar Ghana wanda zai shakatar da mu a tattauna da ta hada shi da abokin aikinmu wakilinmu Sham'unu Bako ga kuma yadda zanta wasu ta kasance. Ya dake ne, ya dake ne. farko suna na umaru faruku amma wasu suna kira na sarkin gurbin ghana ni dai mazauni ghana ne na fito nigeria a kebbi state ko kobese local government wallahi na dai koya dai ne ba na gada ba ne don na tuna lokacin da na fara na ga wani ne yana yi sai na ce to ina so sai ya je kawo min wando ana nan sai na aji kasan gida wannan time gaskiya ba su son ina yi ko na dawo na iske an fashe shi sai ni da kaina na duba kan da abin yake kuma sai na yi shesa in za ni ma daji wannan time lokaci gudan aiki gona sai in tare shi haka nan ne da Allah ya sa zan zo gana sai na cire ƙwaryan na nasa cikin bagi sai na rika sandan na zo cikin gana. ina dai bugawa ne saboda ina son dai in ji daɗin shi ba na ɗauke shi kamar sana'a na wani to ana nan sai wani ya zo ya ce mini wai ya sami cikin program yanzu to sai na ta to kenan Allah ya sa kuma yanzu yana wani haraka haka cikin gari sai gana kira na ina da waƙa da nake ji da ita sosai ita ce wani nake cewa Allah gani Allah gani rabo gani bani Allah bani rabo gani abadan nan la ilaha duniya doron zabo duniya ta zama damu lahira dai ni ka tsoro kai ana son zagin ummar gurmiya ka tsoro sanda bai bar gida ba sanda bai bar daji ba wanda bai bar kai ne ba bai barin wani shege do Allah duniya doron zabu duniya ta zama damu lahira dai mi ga goro wani amfani ka samu da wannan burmitin da ka fara to gaskiya to an samu amfani saboda akwai rufe asiri wanda kana da iyali ai ina yin wani aiki bayan wani amma wannan yanzu shine ainihin aiki ka kuma kana da aikin da yake yana tallafa maka har kai da iyalinka alhamdulillah albarkacin wannan gaskiya akwai wani sarki da ya bani fili yanzu haka ina aikin shi ina aiki kai kuma ba mu san abin da zai zo gaba ba albarkacin wannan tun da yanzu ne aka fara na san insha Allah an samu ci gaba Allah Allah bani rabu gani abadan na okay nan zuwa shekara biyar ko goma ai ba wasa ba ina son wannan lokacin ma ai ko ina duniya ma gaba ɗaya ma an san umar faruk mai gurmi kuma na ci amfani a na zama babba har ina da wasu waɗanda suke karkashi na su ma suna ci amfani sanda bai bar gida ba sanda bai bar daji ba To madalla da yake muna da sauran lokaci bari mu shakata da wannan waka ta Alhaji Yakubu Bello har ɗan harɗoɗi. na na miyar take ah. hande min lelen bi kulla tano kulbe min bi kulla bula min alhaji ya kubula mido min na na kadija jahar yamma da yamma madalla yanzu kuma bari mu gayyato makaɗa daga gidan sarkin gobir sabon birni da za su waƙe mana sarkin rahin gobir cewa da alhaji sama'ila muhammad san kumya suke sha kiɗe mulki sama illa. Iya mai kaɗe tarko, ya Allah ya biya bukatunka. Yau wuce ne kowa hausa gida da dawa, bagan ka ya gode, hausa ka sha. Ya Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokan aiki da suka taya ni gabatar muku da shirin Nasiru Sani da kuma Shamu'unu Bako daga ƙasar Ghana. Ni Muhammad Salisu Hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisalam mu lafiya.